'Yan uwa sun yi dafifi suna murnar sako bawa wanda ke sanye da jamfa da hula ba kamar yadda yake shiga baƙaƙen kaya a lokacin yana jagorantar hukumar EFCC ba. An sako Rashid Bawa wanda tsohon shugaba Buhari ya naɗa bayan kawar da Ibrahim Magu ba tare da gurfana gaban kotu ba. Da yake ba a samu sanarwa ta bayani filla-filla kan yadda binciken ya kasance da irin bayanan sirri da aka samu ba, za a jira a ga yadda rayuwar bawa za ta kasance a waje da madafun ikon kamawa da gurfanar da waɗanda ake tuhuma gaban kotu. Alhaji Rabi'u Gada na daga iyayen bawa wanda kuma ke kan gaba wajen ganin an sako shi. Da wanda ga ganin ya kulla mai da wanda ga ganin ya meye duk Allah ya gwada musu adadin ranar da dama alkawalin Allah baya tashi. Duk abin da ya kamata an yi an yi ba su ga wani abu gare shi ba. Ga Allah shi ga wani ke bawa ne kuma shi ga jarabta bawa ne. Wato dai yanzu Rashid bawa na gida kuna nan kuna ta murna kenan. yana gida ba wani abin nan ana murna sama da tunanin da baka sani ba. Bayanin da ake faɗa shine da kun ce za ku ɗau lauya ba kuma kai ga sa lauyan ba ma wannan abun ya faru ai. A ba kai ba, kai ka san na gaya ma idan ba a hadda shi ba mutanen Najeriya za su ɗauki mataki. Allah ya ɗauki mataki ne tun ba a kai ga mutanen Najeriya sun ka ɗauki mataki ba. kamar ta bayan fage ana cewa yana iya yiwuwa an samu wasu abubuwa ne kamar an daidaita da shi ne a zarge-zargen da ake yi masa kamar gwamnati ta samu ba wani daidaita ba wani daidaita ba wani daidaita yana nan lafiya kalau ba wani abu da ya lafiya kalau lafiya kalau in kana son in tura ma yanzu a wasa kawai da mutane ga abin sai in tura ma ga lauya barista Modibo babakari wanda yake da masaniya kan binciken da aka yi wa bawa ya ce rashin bayanai tun farko da bai yi ba ya kawo jinkiri wa in sake shi ko gurfanar da shi gaban kotu. A legal department nasu ba akwai mutane guda biyu wanda nake restricting. Abin da ke faruwa Abdulrashid da aka kira shi sai ya ba da statement. Sai yana challenging su yana cewa ba su da hurumi. Ga fahimtar doka Abdulrashid ba nan bai da kariya ta doka kowace iri. Zargi ake a kanka in baka rubuta bayanin ka ba ya za a san ko ka yadda da zargin ko baka yadda ba. A DSS yanzu abin da suke yi sai su je su samu detention warrant. Sai a ajiye ka ya zama da umurnin kotu kake zama a hannunsu. In ka zama sare su kuma suna da right right to detain you until they are able to get extraction of information from you idan suka ce dalilin haka sun sake ka ko sun baka beli to da wani statement za su gurfa da kai gaban kotu kamar bayanan da aka yaya ta kan tsohon gwamnan babban banki Godwin Emefiele na cewa gwamnati na daidaitawa da shi don ya dawo da makudan kuɗin da ake zargin ya wawure da dukiyoyi da daman gaske duk da ministan shari'a Latif Fagbemi ya ce ba haka lamarin yake ba ba mu da wasu bayanai kan kadun bawa tun da ma ba ma je gaban kotu ba Nasiru Adamu Elika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.